Karfe biyar da minti talatin masu sauraro studio Kalangu kenan kuka lalabo daidai lokacin gabatar muku labarun Hausa mai gabatarwa mutare Muhammadu yanzu kuwa ga muhimman kanunsu. su. A yau da safe ne aka fara jarabawa ga ɗalibai masu neman takardar shaida a fannin kiwon lafiya. A yau ne aka ƙaddamar da wani shiri na shuka itatuwa a nan birni mai da ake kira ya mai tsanwa da kuma tsafta. A yau rahotonmu na musamman zai mai da hankali ne akan wani shiri na fim da ake shiryawa mai suna Fatimata Bidani. To yanzu ga labarun dalla-dalla. Ana gudanar da wata babbar muhawara bisa hulɗa tsakanin ƙasar China da ƙasashen Afirka taro irinsa na uku da ake gudanarwa a ƙasar China. inda ƙasar China ta ɗauki alkawarin samar da miliyar 60 na dollars domin taimakawa na ci gaban tattalin arzikin ƙasashen Afirka a cewar wata kafar yada labarai ta ƙasar Morocco mai suna Turasan Sosant Africa.com. A cewar kafar shugaban ƙasar China ya bayyana cewa miliyar goma sha biyar na dolas taimako ne na kyauta da kuma bashi wanda babu wata riba a cikinsa ba tare da an bayyana jadawali da kuma kasashen da taimakon zai amfana ba shugabannin kasashen afirka fiye da hamsin ne ciki har da shugaban ƙasar Nijar suke halartar wannan taro Ƙungiyar Tarayyar Turai ta fitar da waɗansu kuɗaɗe gibi na farko na tallafawa ƙasa na tallafawa kasafin kuɗi na shekarar 2018 a cikin tsarin tallafin kasafin kuɗi na fannin shari'a da kuma tsaron cikin gida da ma tsaron iyakokin ƙasar Nijar. A cewa wata sanarwar hukuma da ta zo muna matakin na watan shiye da aka ɗoka sun kai miliyar wato sun kai miliyan 21 na ero kwatankwacin miliyar 13 da 'yan kai na sefa da aka zuba a cikin baitul mali na gwamnatin ƙasar Nijar. da za su amfana da shi a cikin kasafin kuɗin gwamnati na shekara 2018. Wannan shirin ya samu tallafin asusun bayar da agajin gaggawa na ƙungiyar tarayyar Turai zuwa ga Afirka da aka kafa a shekara 2015. Abin tuni dai wannan asusun ya samu tallafin ƙungiyar tarayyar Turai ne da sauran abokanin hulɗata mambobin ƙungiyar tarayyar Turai. A ƙasar Nijar jimillar masu jarabawa 2,798 suke fuskantar jarabawar samun takardar shaida a fannin kiwon lafiya, inda a nan mai masu jarabawar sun kai 1,378. Shin ko menene mahimmancin wannan jarabawar Usman Sale mamba ne na kwamitin da ke kula da tsara jarabawar a nan yankin jihar Yamai ya yi wa Asumani Shina ƙarin bayani. ita jarabawar wannan da ake na ana yi tana kwatamta kamar karewar karatun ɗalibai ne in ka zo ga ƙarshe ai ya kamata kenan a baka wata takarda wadda za tabbatar da lalle ka zo ƙarshe ka samu ka ƙure kenan yanzu gwamnati ta baka incin cewa ga takardar da ta ce kana iya zuwa kama ɗan malati magani ka taɓa shi ka magani ka allura ka ga me ya same shi kenan kana da inci tun da lalle kai ma ka kai likita eh wannan jaraba da ake ita ce wadda ake jaraba ta rubutawa bayan shi akwai kuma tajarba ta gwalgwado gwalgwado mine ne a sa hannu a yi mu gani ka ɗoka ka yi ka goge ka sa ka hudda a gani in yayi in yayi a lokacin nan kenan ka iya rubuta ka iya yi da hannu Tsaiko wajen biyan alawus ɗin ɗalibai da kuma rashin biyan kuɗin karatu ga ɗalibai da suke karatu a ƙasashen waje da kuma sakin ɗalibai abokaninsu da ake tsare da su da dai sauran waɗansu matsaloli da suke da nasaba da wannan shine dalilin sanarwa da haɗaɗɗiyar ƙungiyar ɗalibai ta ƙasa esn ta fitar a yau da safen nan. Algabit Muhammad Idar shine sakataren ƙungiyar ESN ya yi watanar Fude Ahmed ƙarin bayani. kowace shekara yashin aiki ne da matsaloli kullum ake nan ana samu wannan abun ne muka hito muka ce mu dalibai ɗaliban Nijar gaba ɗai su yi hankali da wannan mutanen wannan kurayen wanda suke so su raba kanun shugaban kasa. Muhammadu Isu tun 2017 yau shekara guda da rabi ya ce shi da kanshi zai bi a zanki ba ɗaliban Nijar alawus alawus ne wanda ake ba su da bursu da allocation da aid social dan da lokacin su yayi a biya su mun tunatar da mu shugaban kasa. wannan alƙawarin da ya doka har yau bai cika shi ba tun da yau alawus alawus ɗin nan kowa ya gani ba a biyan su a lokacin su dalibai guda biyar wanda suke nan gidan kaso na mai su ma mun je ganin su mun yi da su mai koko da ya kamata mu yi muna nan muna yin ta dan mu ga daliban mu sun hito waje suna tare da mu Babban ofishin da ke kula da hasashen yanayi na ƙasar Nijar a yau da safen nan sun yi raskuna inda suka ce a wannan shekara an samu isassun ruwan sama da suka rarrabu a yankunan ƙasar Nijar daban-daban. kuma akwai yiwuwar a ci gaba da samun ruwan sama har zuwa ranar goma sha biyar ga watan Satumba kuma fiye da haka. Usman Bawa na ma'aikatar hasashen yanayi ya yi ma gungun Muhammad Dantanin ƙarin bayani. Damana bana sai mu alhamdulillah. Dama kakin damana take farawa mun yi wani babban taro da muka ce a shekara damana ce za a samu ambaliyar ruwa a ciki kuma damana ce da za ta zama mai tsawo. Kuma in mun diba bara damana ga wata na takwas na nasara sai damana ta jaye. An samu ruwa da yawa bara amma mutane ba su ji daɗin wani damana ba. Amma bana an samu ruwa kuma ruwan yadda ake son sun ka zo an diba dai an kai sakamako ko duka bisa kan Nijar dai sai mu ci alhamdulillah don ga damana iskan da ke tuwa daga teku kina mai sanyi to wannan iska har yanzu yana na gaba agadas ma jan ma bilma in wannan iska na teku kina ke na jayewa sai damana ita ma za su tsayawa kun gani kwanan ga biyu da uku da sun ka wuce mun samu ruwa ma agadas an samu ruwa daga difa hanya mai nan zuwa sati biyu sati uku mun ga akwai alamun ruwa sosai A yau da safe ne kungiyar tattalin iyali suka kaddamar da wani shiri na shuka itatuwa a babban masallaci na Yamai. da ake kira ya mai tsanwa da tsabta. An kawo wani sabon tsari na ban itatuwa tare da wani da ake kira Hassan Bisala Yahaya wanda ya yi wa Rukaya Abdulrahman ƙarin bayani. Wannan tsari tamkar turkewar itatuwa ne, wato wata babbar kulawa da ke baiwa itatuwan damar su bunƙasa cikin yanayi mai kyau. Mun samar da wani tsarin bayar da ruwa ta ɗigo digo da ke iya kaiwa har kwanaki goma sha biyar, sannan kuma da wani tsarin mai tattalin shirin baki ɗaya da kuma baiwa itace isasshen taki domin su girma. Sayu za su bunƙasa sosai kuma su baiwa iccen sinadarai sosai. Tankin na ɗaukar litar goma sha biyar na tsawon kwanaki goma sha biyar. Kowane kwanaki uku ana amfani da litar uku. Tsari ne da ke ba da damar samun albarkatu albarkatu masu yawa ga itatuwan lambu da kuma itatuwa masu haifar da 'ya'ya. Ministan da ke kula da yawon bude ido da sha'anin kere-kere da yake ran rangadinsa a jihar Agades ya kira wani taron tattaunawa 30 ga wata Agusta tsakaninsa da duka waɗansu masu ruwa da tsaki a fannin yawon bude ido da kuma masu kula da gidajen hutawa cewa da otal na birnin Agades. Musa Maman ya haɗa mana rahoto wanda Asumani Shina tare da Gungun Muhammad Antani suka fassara mana. fannin yawan bude ido da otal-otal ya sha da baya a agadas saboda haka ma'aikata na fannin ke ganin wannan haduwa ta so da da zama su kuma bayyana koke-koken su la concurrence loyal ça c'est une réalité gasa ba bisa hanya ba wannan tabbata ne mu masu otal muna da dukkan takardun da suka dace kuma muna biyan haraji sai can wani gehe wa'anda ba sa bisa ka'ida suna safke mutane wannan shine babban kalubalen da muke fuskanta wannan halayen ne ma ke dusar da babin tsarin sana'ar Akwai wasu ƙungiyoyi da ke nan Agades suna hayar motocin wasu mutane can da ba su da takarda ko guda ɗaya da ke nuna dacewarsu da ka'idar doka. Minista Ahmed Boto ya ɗauki alkawalin yaki tukuru da masu hana ruwa gudu a fannin yawon bude ido da otel. zamu yi aiki na ganin mun sa birki ga duk wani halin da zai kawo cikas ga bunƙasa wannan fanni kamar kokowa ga murkushe gasa ba bisa hanya ka'ida ba da wasu mutane ke aiki aiwatawa za mu tsaranta dukkan masu watsaki ga sana'ar yan kwangila da ke aikin yawon buɗe ido da sana'ar otal don ya zamanto ta kansa za a bi ga duk wata bukata ta wannan fanni a ƙarshe ministan ya yi kira ga ma'aikata na fannin yawon buɗe ido da otal na agadas da su mutunta dokokin da suka jibanci wannan fanni domin kaucewa faruwar matsaloli A jiya ne 'yan wasan Mena Kade na ƙasar Nijar suka kara da 'yan wasan Togo a ci gaba da wasannin share fage na tafiya cin gasar kofi na 'yan ƙasa da shekaru goma sha bakwai da za a gudanar a ƙasar Tanzania. 'Yan wasan dai sun tashi baram-baram. Shin komi ake iya rikewa a wannan wasar kuma ina makomar 'yan wasan ƙasar Nijar amsa tare da Suleiman Mohammed ɗan jarida mai sharhi akan fannin wasanni a Nijar ya yi wa Nafisa Adamu Sirfo ƙarin bayani. mun sa ran za mu samu makin nan uku na galabar da za ta ba mu damar tunkarar ci gaban gasar sai dai kash kowa bai sa ma wani ba raga idan kuka lura da gurmazan tawagar tamu to ai ba wata fargaba a ciki tawagar tamu ba ta samu sararin kimtsi nagartacce ba na turka ai su kansu 'yan togon sun lura da mafi yawan buɗi na zura kwallo 'yan nijar suka fi samun shi akwai karo na biyu da zai haɗa su da 'yan ghana da za a yi ranar laraba biyar ga watan satumba a hilin kwallon stade general ni kunce karan da zai kasance mai muhimmanci domin samun ci gaba da gasar don haka ya ba ga tawagar 'yan niger na su yi duk gurmazan da ya dace na kasancewa jeri na biyu a cikin rukunin nasu don a samu shiga babin karon kusa ga na karshe. Sauraron shirye-shirye Istiro Kalau ko ina a cikin duniya ta hanyar safin dandalin sada zumuntar facebook safin facebook na istido kalangu ina so kuma ina yadawa. To yanzu sai rahotonmu na musamman. A satin da ya gabata ne a nan birni mai aka kaddamar da wata cibiyar kirkiro da fina-finai cewa da Nijar World wanda za su kirkiro da fim mai suna Fatimata Bidani. A cewar Samira Saini Shingo mai kula da ɗaukar shirin kuma darakta ta wannan cibiyar. gurin da ta saka ne a gaba tun tana yarinya shin komi film ɗin yake mayar da hankali kuma menene alaƙarsa da al'adun ƙasar Nijar ga amsa a cikin wannan rahoto. Tarihin Fatima Bidani an yi bayyana shi a cikin bibiyar taken Maulo, gatana ce tsantsa ta Afirka da mai kada Maulon nan ɗan Nijar Jadu sai kuke yi wanda ya rasu a shekara ta alif dubu da ɗari tara da tasa'in da biyu. Domin darata wannan tarihi da al'adun Afirka, Samira Saini Jingo mai nada film kuma shugabar ɗakin Production Nijar wo ta ɗau alwashin rayar da wannan gatana ta hanyar nada film. Ana bayanin tarihin wata mata kabilar Fulani ne wadda ta fi duk mata kyau a wancan lokaci kuma wadda dukkan manyan sarakuna da mayaka suka yi shawar su aure ta amma a lokacin bata shirya ba har sai lokacin da masarautar ta ci mutuncin ma'aifiyarta tare da yi mata duka saboda haka wannan abin ya sa ta ture sai ta ɗauki niyyar auren miji mai ƙarfi da kuzari wanda zai kawo mata kan sarki da na ɗansa a matsayin sadaki daga nan sai ta haddasa yaƙi mafi girma a Afirka ta yamma. don ta samu haɗa dukkanin fuskokin tarihin gudunmuwar makusantanta ya tallafa mata sosai a cewarta. Tarihi ne wanda tun da ni saurare shi sai ni ta ganin kamar abin na faruwa a film na cewa 'yan uwana zan shirya wannan film sai suka yi min dariya domin suna tsammani ina wasa ne kamar yadda ni saba amma ba haka bane abin sai shige ni sosai na yi wa ma'afi na zancen sai ce da ni ni talaka ne Samira ba ni da kuɗin da zan baki amma ina iya taimaka miki ki fara jan hankalin mutane Allah ya shi kansa bai ga wannan lokaci ba amma kam ya ba abin muhimmanci Sani Magori a kyaukyawar kasancewarsa na mai aikin sinima kuma daraktan reshen ƙasa mai kula da al'amuran sinima a ƙasar Nijar ya yi farin ciki da ganin matasa na ƙoƙarin fifita al'adun ƙasar Nijar. a huskar masu shirya fina-finai bayan mahimmancin da wannan fim ke da shi yana nuna cewa ana iya rayuwa ta hanyar sinema ganin yadda dukan waɗannan mutane suka baiwa abin mahimmanci yana ba mu kuzarin ci gaba da abin da muka soma domin wasan sinema shine aikin da ke iya tattara dukkan ayyuka wuri ɗaya kuma ya rayar da su ina tsammanin nan gaba mutane ba za su je neman tarihi a cikin littattafai ba za su nemi tarihi a cikin fina mu kenan mu rubuta tarihi ta hanyar fim Daraktan da ke kula da sashen sinima a Niger mai da hankali ga fusa'ar bakwai ta hanyar fifita al'adunmu za ta baiwa ƙasar Niger kimar da ke gare ta a cikin lamarin sinimar Afirka kamar yadda aka santa da shi can da. To ƙarshen labarun kenan a kasance lafiya.